Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 31-25-16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan da yau ranar Lahadi 17 ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke fancin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Wata fashewa da ta kashe akalla mutane 31 an yi wato an samu wata fashewa da ta kashe mutane akalla 31 a garin Dambowa da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. wani harin kunan bakin wake da aka kai ya kashe akalla mutane goma sha bakwai ya kuma raunata waɗansu hamsin a gabashin afghanistan kana shugaban cibiyar yaƙi da cutar kanjamau na majalisar ɗinkin duniya ya ce gwajin ƙwayar cutar ƙanjamau ɗin yana da mahimmanci ga cimma gurin shawo kan cutar kafin shekara ta 2030 To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa an kafa dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Buhari da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja, haka kuma hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta jamhuriyar Nijar ta bayar da sanarwar cafke kimanin tan biyu na tabar wiwi. Yanzu kenan tan biyu ne kaɗai muka samu, kenan ton takwas sun tafi, amma tan biyu kuɗin su miliyar uku, kenan ton takwas kuna iya ku lissafi ko nawa ne. haka kuma za mu ji hannunka mai sanda da gwamnan jihar bauchi ya a wato gwamnan jihar gombe yayin wani jawabinsa na karamar sallah ka yi adalci in an baka ka rike in ka faɗi ka bayar in ka ci ka rike Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da mai na Muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Wata fashewa ta kashe akalla mutane 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Fashewar ta auku ne yau Lahadi a garin Dambuwa. Babu kungiyar da ta ɗauki alhakin harin nan da nan. Ana ɗora wa mayakan kungiyar Boko Haram alhakin hare-haren bom da ake kaiwa a yankin a lokutan baya. Ana kuma ɗorawa kungiyar ta Boko Haram alhakin mutuwar kimanin mutane dubu ishirin tun daga lokacin da ta fara da kayar baya arewacin Najeriya a shekara ta dubu biyu da tara. ƙungiyar mai kaifin kishin Islama ta ce tana so ta kafa shari'ar musulunci a arewacin ƙasar da galibi musulmi ne. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Jirgin ruwan ƙungiyar likitocin agaji na ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders da ake kira Angrayus ɗaya wanda ya ceto bakin haure a mashigin tekun libya makon da ya gabata kuma kasashen italiya da malta suka hana shi tsayawa a gabobin tekunsu ya isa gabar tekun ƙasar Spain yau Lahadi. Jiragen ruwan Italiya biyu suka rasa suka yi ma wannan jirgi rakiya. Jirgin ruwan da ake kira da Tilo da ke ɗauke da waɗansu baƙin hauren daga jirgin agaji na Aquarius ya isa yau Lahadi da Asuba yayin da ke kyautata zaton jirgin Orion zai isa wani lokaci a yau ɗin. likitoci sun ce bakin hauren da suka tagayyara suna kuma cikin matukar damuwa sun samu kyakkyawar tarba da alamun barka da zuwa da aka rubuta a harsuna daban-daban a lokacin da suka isa spain bisa ga cewar jami'an valencia bakin hauren sun hada da maza 450 da kuma mata 80 bakwai daga cikin matan suna da ciki akwai kuma ƙananan yara goma sha ɗaya da shekarunsa suka gaza goma sha uku da masasa 89 ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasar ta ce bakin hauren sun fito daga ƙasashe 26 galibi daga afirka sai dai akwai 'yan ƙasa afghanistan da bangladesh da kuma pakistan wani harin ƙunan baƙin wake da aka kai ya kashe akalla mutane goma sha bakwai ya kuma raunata waɗansu hamsin a gabashin afghanistan kwana ɗaya bayan da wani harin da aka yi asarar rayuka da aka kai a yankin kan sojojin gwamnati da mayakan taliban da ke bikin kwarya-kwarya tsagaita wutar da suka yi yayin shagulgulan bikin sallah an kai harin na yau lahadi ne a jalalabad babban birnin lardin nangahar inda ofisoshin gwamnati suke sojoji da mayakan taliban suna shagulgulan sallah tare bayan azumin watan ramadan a lokacin da aka kai wannan harin. kawo yanzu babu kungiyar da ta ɗauki kai alhakin kai harin kwana ɗaya kafin wannan harin kungiyar is ta ɗauki alhakin harin ƙunar bakin waken da aka kai da ya kashe mutane 35 a wajen garin jalalabad jami'ai sun ce an kashe jami'an tsaron afghanistan da mayakan taliban da kuma farin kaya a wannan harin Ƙungiyar ta is ta kafa manyan sansananta a lardin na nangahar kuma mayakanta suna yawan kai hare-haren kuna bakin wake da ke janyo asarar rayuka a wannan yanki. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban cibiyar yaƙi da cutar kanjamau na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwajin ƙwayar cutar kanjamau yana da mahimmanci ga cimma gurin shawo kan cutar kafin shekara ta 2030. Sai dai jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida wa muryar Amurka cewa camfi da tsangwama da ake yi wa cutar kanjamau da kuma waɗansu cututtuka makamantan haka na zama barazana ga cimma wannan burin a ƙasashe da dama shekaru ƙalilan da suka shige. yana da wuya a ba dukkan waɗanda ke ɗauke da cutar maganin yakar ƙwayar cutar kanjamau ko kuma cututtuka da suka yi fama da su amma yanzu jami'ai suna kyauta da zaton shawo kan cutar baki ɗaya nan da shekara ta 2030 in 2001 in South Africa we had only 90 I said 90 people on Ya ce a shekara ta dubu biyu da ɗaya a Afirka ta kudu mutane casa'in ne kawai suke shan magani a cibiyoyin gwamnati amma yanzu akwai kimanin mutane miliyan hudu da ɗari uku da ke shan magani. Michael Sidibe shine jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da yaƙi da cutar kanjamau a ƙasashen duniya. ya ce an samu ci gaba sabili da haɗin kai da ake samu tsakanin ƙasashe da kuma tsakanin hukumomin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu idan aka ƙara samar da magunguna masu inganci da kuma samar da kafofin jinya galibin ƙasashen nahiyar afirka suna kan hanyar shawo kan wannan matsala sai dai ba dukansu ba ne west africa uh, central africa completely left behind ya ce an bar afirka ta yamma da afirka ta tsakiya baya kwata-kwata yayin da muke da kashi 61 cikin 100 a fadin duniya baki ɗaya da ke samun magani muna da kashi 35 ne kawai cikin 100 da ake yi wa jinya a waɗannan yankuna. Grace Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ministan babban birnin tarayya Abuja Muhammad Musa Bello ya kafa dokar takaita zirga-zirga a karamar hukumar Buhari inda a kwanakin baya aka yi wani mummunan rikici da ya haddasa ƙone babbar kasuwar garin baya ga asarar rayuka. Kamar yadda za ku je a wannan rahoton na Hassan mai na kaina. Rikicin ya so barkewa ne lokacin da mai martaba sarkin Buhari ke tsaka da hawan sallah, al'amarin da ba da matakin gaggawa da ministan Abuja ya ɗauka ba da al'amarin yarin caɓe. Alhaji Abubakar Sani shine kakakin ministan na Abuja. Kamar yadda ka sani a watan Disamban bara a lokacin da ake bukukuwan Kirsimeti ne aka samu ah, rashin jituwa a garin na Buhari inda har kai ga rasa rayukan mutum ɗaya zuwa biyu to wannan al'amari ya ma hukumar eh, birnin tarayya daɗi ba kuma a wannan lokaci ne mai girma ministan abuja ya ba da umarnin da kafa dokar hana fita daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe to bayan an nazari kuma an duba irin ci gaban da aka samu wajen samar da zaman lafiya sai aka daga abin zuwa daga yana aiki daga karfe goma na dare zuwa karfe goma na safe har zuwa wannan lokaci inda ake bukukuwan hawan daushe na sallah jiya labarai suka nuna cewa wasu 'yan zaune gari banza sun nemi su tada hankalin mazauna wannan garin. To ganin haka da kuma irin burin da shi ne gidan yanka yake da shi na tabbatar da cewa an kare rayuka da kuma dukiyoyin jama'a yasa jami'an tsaro maza maza suka tashi da wannan tashin hankali sannan kuma don a ci gaba da tabbatar da cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma fahimtar juna a wannan gari na buhari yanzu an sake mai da wannan dokar hana fita ci gaba da aiki daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida sati tun daga lahadin yau har kuma sai lokacin da aka tabbatar da cewa al'umma wannan gari daukar duka abubuwan da suke shiga tsakanin su na rashin fahimtar juna. rikicin na buhari wanda yake ci yake cinyewa na ci gaba da jan hankalin masu sharhi kan al'amuran birnin irin su alhaji sani ibrahim gamko. a wannan rikici na sarauta da yake addabar garin buhari abu ne wanda dukkan mutumin da ya san mutuncin kansa ba zai ji daɗi ba amma idan ka ga yadda mutane suke zaune garin maɗarɗar abin ya gwada maka cewa kwanci hankali a garin bari magana ta gaskiya ba garin bari gari ne da ya haɗa kwaro ya haɗa gwarawa sunan kuma kabilu duka da yawa suke zaune a wannan wurare kuma cikin ikon Allah lokacin da shi tsohon sarki ke zaune a wannan sarki sarautar nan ba ya cika samun wannan tashin hankali ba ko ba gaskiya ba sai bayan Allah ya masa wafati saboda haka ina kira ga babban murya musamman ga shi ministan Abuja da yake sauri ya hanzar ɗaukar mataki akan wannan matsala take faruwa a garin Bari na rikicin sarauta. a fadar sarkin na bari na iske mai mataba sarki ya canca da ado ana wasan sallah hassan mai na kaina muryar amurka daga bari abuja nigeria to madalla a gaida hassan mai na kaina To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta bada sanarwar cafke tan biyu na tabar wiwi daga hannun wasu diloli akan hanyar su. ta ƙetarawa da wannan haja zuwa yankin Maghrib da nahiyar Turai, kamar yadda za a je a wannan rahoton da Sulamumun Barma ya aiko mana daga Yamai. Samaman da jami'an tsaro suka kai a jajibirin karamar sallah a wani filin ginin da aka yi wa katanga tamkar wata garejin kanikawa a unguwar Niamey domin ne ya ba da damar cafke ton biyu na tabar wiwi, wacce aka bayyana darajarta a kan miliyan dubu uku na sefa. haka kuma bayanai sun yi nuni ana amfani da gangunan kayan ɗanye ne domin gujewa binciken jami'an tsaro kamar yadda ministan cikin gida bazum muhammad ya bayyana lokacin da ya ziyarci wannan wuri wannan gangan da kuke gani nan ganga ne wanda aka kawo cikinsu daga ƙetare eh, abinci misali firwi da legume tumatir ne tattashe ne mangoro ne pom ne orange ne irin wannan abubuwan ake kawowa in ka gane su a sama aka aje musu wannan abincin a ƙasa baka tsammani akwai wani abu saboda yadda ake ganga an yi shi kamar na ainihi komin kallon da ka masa ba ka iya tsammani akwai ciki kwaya kamar yadda muka nuna muku kamar yadda kuka gani ɗazu an fasa wani katako aka hiddo cikin shi wannan koyar in ka gan wannan katakon baka iya tsammanin akwai wani abu ciki. Bayanan da aka tsegunta wa 'yan sanda sun yi nuni da cewa ainihi ton goma na tabar wiwi ne wasu diloli 'yan asalin kasashen waje da gamin bakin abokansu na Nijar ke shirin shigo da su daga wata kasar waje inda aka tsara ayyukan juye wannan haja a nan yamai daga maboyarta ta farko zuwa bahuhuwa a ci gaba da shirin shigar da ita zuwa yankin maghreb da nafiyar turai abin da ke fayyace girman bukatar jan damara a yakin da duniya ta kaddamar da ta'addanci wannan abun muna tsammani kashi uku ne muka samu cikin goma saboda labarin da muka samu a da suna nuna cewa ton goma ne suka shigo a wancan lokacin yanzu kenan ton biyu ne kaɗai muka samu kenan ton takwas sun tafi amma ton biyu kudin su miliyar uku kenan ton takwas kuna iya ku lissafi ko nawa ne to mutane da yawa ne a cikin wannan yankin na namu na sahel wa'ansu 'yan nijar ne wa'ansu 'yan mali ne wa'ansu 'yan Aljeri ne wa'ansu 'yan maroc wanda muka kama yanzu cikin eh, wannan tahiyar babu ma'ana ne muna zancen ta'addanci muddin ba mu kalubalanci muka yaƙi sufurin miyagun kwayoyi saboda shi ne yake ba da arzikin da yake ba ma 'yan ta'adda suna aikin da suke yi na so wannan wurin domin in jinjina ma polis domin in jinjina ma mutanen nan na ofis namu okurtis da mutanen nasu da suke a aeroport a tsakiyar watan afrilun da ya gabata ne jami'an shigi da fice a filin jirgin saman yamai suka kama wasu mutane hudu waɗanda bincike a kansu ya ba da damar cafke ƙarin wasu mutane takwas kafin daga bisani bayanai su ba da damar gano wannan filin gini mai faɗin marabba'in mita dubu uku wanne a cikinsa aka gina ramunan ɓoye hajar da waɗannan diloli ke shigo da ita sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To a gaida Sallan Mumin Barma, to daga jamhuriyar Nijar sai mu sake komawa Najeriya inda gwamnan jihar Gombe ya bayyana wani faifan bidiyo da ke ake yadawa a kafofin sada zumunta da ke nuna gwamnan na yin jawabin da kira ga 'yan Najeriya su goyi bayan shugaba Buhari a matsayin wata jita-jitar siyasa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Abdulwahab Muhammad ya haɗo mana. biyo bayan sanya faifan bidiyo a kafafen sada zumunta da aka yi da ke nuni da cewar gwamnan gombe alhaji bayan hassan dan kwambo yana kiran 'yan Najeriya da su ba da goyon baya wa shugaba Buhari. Gwamnan a shafinsa na Twitter ya bayyana faifan bidiyon tsohon ɗauka ne da aka yi a ranar bikin dimokuraɗiyya na shekara 2015. A halin da ake ciki gwamnan ya bayyana cewa 'yan jihar Gombe suna da damar neman duk wani mukami daga sama har zuwa ƙasa. Ya wannan furuci ne a jawabinsa na ƙaramar sallar wannan shekara. Lokaci ne da ya kusan zuwa na zaɓen shugabanni. akwai abin da wani zai nema wanda bai kai mu nema ba akwai wani abun da wani yake so wanda bai kai mu so ba ko meye muke so mutumin gombe ya kai ya nema daga sama daga ƙasa saboda haka ina kira ga 'yan siyasunmu idan aka zo lokacin siyasa kada a yi siyasa na ɓatanci. kada a yi siyasa na lalata 'yan uwanmu domin duka abinda ɗan uwanmu ya rasa wani za a kawo kuma aka ce ko a addinance ka gyara gidanka ya fi ka gyara gidanka ya fi saboda haka duka mutumin mu da yake neman kowane iri a goya masa baya democracy an same shi cikin adalci yanda aka yi adalci ka samu ka yi adalci in an baka ka rike in ka faɗi ka bayar in ka ci ka rike in ka faɗi a matsayina na ɗan jam'iyyar pdp muna kira ga 'yan uwanmu da sauran al'umma na ƙasar nan baki ɗaya da su taimaka wa jam'iyyar pdp makaminmu da muke da shi shine katin zabe sai dai sabon salon a yanzu wannan daga kalamai ne wanda muka koya daga wurin mai gidanmu shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda ya ce a tsare a kasa a tsare a raka a jira. Wannan furuci da gwamna Ibrahim Hassan dan kwambo ya yi manuniya ce cewa zai shiga takarar shugabancin kujerar Najeriya a shekara ta 2019. To sai dai kuma a halin da ake ciki ruwa da iska da ya faru a jiya Asabar da yamma sun janyo asarar rayuka da rusa gidaje masu yawa da salwantar dabbobi da dama. a dukkan yankunan ƙananan hukumomin jihar Bauchi 20. Ya zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto, babu ƙididdiga na zahiri a hukumance dangane da asarar da ya faru sai dai ɗaiɗaikun bayanai na cewa a wasu gidajen sun rasa iyalansu kimanin uku zuwa biyar abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka To a gaida Abdulwahab Muhammad to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogo na cewa karfe 11 da minti sha 19 na safe ga shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta fa inda za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad ku biyo mu. Nufin gwamnati shine a tsaye da wannan mummunan bala'i da ke damun Najeriya da kuma kasashen duniya gaba daya. so ba shakka akwai nasara kuma muna gani insha Allah nan gaba kaɗan za a samu babban labarin da ke zai nuna cewa Najeriya din tana nasara. Ganin cewa yanzu shekaru 28 kenan da kafa hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA. Wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta tambi ɗaya daga cikin tsaffin shugabannin hukumar kuma a halin yanzu mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara a harkar miyagun ƙwayoyi Ahmadu Giyaɗe, shin ko ana samun nasarar yaƙi da miyagun ƙwayoyi? Ga abin da yake cewa. To alhamdulillah, Najeriya tana nasara kuma tana ci gaba da yin nasara. A ainihin gaskiya wato wannan aiki ɗin in ba mutum ya haɗa kanshi da abokan aikin shi na ƙasashen waje ba zai yi nasara ba. To a nan dai Najeriya mun yi nasara mun samu haɗa kanmu da su abokan hulɗarmu saboda su kansu abin ya dame su akwai waɗansu 'yan najeriya waɗanda suke safara na waɗannan miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasashensu so su ma kansu yaba da ƙwazon da muke da su kuma mun yaba da taimakawa da suke mana wane irin taimako kuke samu banda na haɗin gwiwa akwai taimako na kuɗi ko na wani abu na yaƙan wannan mugun ɗabi'a a ainihin gaskiya babu taimakon kuɗi amma akwai taimakon kayan aiki kuma akwai taimako na koyar da su 'yan ndlea aiki saboda su kware tabbatacce nufin gwamnati shine a tsaida wannan mummunan bala'i da ke damun najeriya da kuma kasashen duniya gaba daya so ba shakka akwai nasara kuma muna gani insha Allah nan gaba kaɗan za a samu babban labarin da ke zai nuna cewa Najeriya tana nasara Duk da cewa ƙwararru na bayanin matakin faɗakarwa na iya taka muhimmiyar rawa a ƙoƙarin daƙile irin haɗarin da ke tattare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, na tambayi ɗan majalisar wakilai wanda yake cikin 'ya'yan kwamitin da ke sa ido a hukumar kula da miyagun ƙwayoyi Yuguda Hassan Kila. Ko akwai wani mataki da majalisa za ta ɗauka wajen inganta yaƙi da miyagun ƙwayoyin ga amsar da ya bayar. A hukumance kamata ya a ce tun daga ƙaramar hukuma har ya zuwa ta jiha. har kuma ta tarayya domin abubuwa ne wadda yake dole akwai doka wadda mu dama aikinmu ne a dokar na yanzu dama yana ɗaya daga cikin abubuwan da nema nake so tun da ina memba ne na kwamitin nan na wannan hukuma ta yaƙi da muyagun ƙwayoyi ndlea dokokinsu da suke da su mun ce su kawo mana so mu sake duba su mu ba da shawarwari waɗanda abubuwan da za mu gyara mu gyara waɗanda za mu ƙara eh, a kai mu ƙara a kai domin abin kan gaskiya ya zama wala haula wala ƙota yanzu sun fi tsamari a jihohinmu na arewa kano da jigawa kuma ko'ina ma a arewa ana shan waɗannan muyagun ƙwayoyi wannan abu ne wadda yake ya shafi kowa da kowa tun daga gida har zuwa makaranta har sarakuna har malamai har shugabanni dai ba ma na siyasa ba a gaskiya fi sabilillahi sai an tashi tsaye in ko ba haka ba al'ummar mu baki ɗaya za ta gayyara. ta ɓangaren iyali ne a gida ko kuma a hukumance za a tashi tsaye eh, ai kamar da ce abin ya fara tun daga gida ya shafi kowa da kowa Wani ɗalibi da ya kwashi shekaru yana mu'amala da miyagun ƙwayoyi, amma kuma Allah ya fitar da shi, Saddam Safiyanu Sa'idu. Ya min ƙarin haske a kan al'amarin. Sunana Sa'idu Safiyanu Saddam. Kai ɗalibi ne yanzu? Eh, ni ɗalibi ne of um, Federal University Lokoja Political Science Department. To, menene ya sa ka kashi shiga wannan halin a da? I tell, um, coming up a uh, makaranta, mm. mun um, abokanai kodin ya fito an ce wannan ne wancan ne so as growing up youths mun so mu gwada mu ga me ke ciki kuma fitowa mu it took um, a while because da akwai wasu kofofi da za a bude da wuyan rufewa shine shaye-shaye din da muke banda kodin akwai wani abun kuma da kasha mm. wiwi kwaya da koken Gasu nan da wato a takaice dai ka gwada duka to ba dai duka ba <laughs> amma to some extent dai uh, we went far ya aka yi ka fita daga ciki ya zama min matsala na shiga rehab a abuja nan babana ya kai ni na yi wata uku da na fito kaɗan-kaɗan dai haka aka fara daga rehab eh. kuma sai ka kasance mai jin shawara kenan? eh to allah ne dai komai Yaya ta fuskanci irin wannan kalubalen ne? Tambayar kenan da na yi wa mahaifiyar Saddam, Maryam Sa'idu, ga bayanin da ta yi. Addu'o'i nake yi da azumi, don mutane sun zo kowa ya dinga duban ka yana kallon ka ba shi kaɗai ne a wurina ba yaran 'yan uwa da yaran kishiyoyi ma suna wurina amma dai Allah kawai ya jarrabe wannan yaron ya je ya fada cikin group da ba kyau amma dai ubangijin Allah na gode masa da ya fito da shi so is an experience that in mutum ya shiga cikin wannan halin abin da zai fito da mu cikin wannan halin kawai shine addu'a masu nazari na ganin ya kamata gwamnati ta doka na iya adadin magunguna da za a rika shigo da shi kasar kuma ta san inda za a kai magungunan to madalla a gaida madina dauda masu sauraro a nan zamu mu da sa'aya sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To madalla a gaida Hafsat yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fara ne da cewa harin kunar bakin wake da wasu 'yan bindiga suka kai dambuwa a jihar Borno abin bakin ciki ne da takaici Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya saƙo daga Alhaji Umar Fo'eba da Adam A Adam Gashuwa sai sakonmu na gaba da ke cewa hakika salon yaƙi da cin hanci da rashawar da shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ɗauka ta hanyar mika kansa domin bincikar abin da ya mallaka tare da dukkan jami'an gwamnatinsa wani abin yabawa ne da fatan sauran shugabannin kasashenmu na afirka za su yi koyi da shugaba kenyatta sako daga adamu habu injiniya inyanga karamar hukumar taura a jihar jigawa sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa hakika jiya an yi hadari da iska mai karfi wanda hakan ya yi sanadiyar rugujewar gidajen jama'a da dama a wasu jihohin arewacin mu najeriya saboda haka muke taya waɗanda abin ya shafa alhini ubangiji allah ya kiyaye gaba saƙo daga shehu adamu rajau sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna kira da 'yan wasan kwallon ƙasar mu najeriya wato super eagle da ke ƙasar rashi domin buga wasan kofin duniya wato world cup su ƙara ƙoƙari don ganin hakan bata sake faruwa ba bisa lallasa su da aka yi jiya da ci bi da babu sako daga matashi ɗin kishin ƙasa Usaini Abba Dambam ƙaramar hukumar Dambam a jihar Bauchi. To kaɗan daga cikin saƙonan da kuma muka samu kamu kenan sai a ci gaba da aiko mana da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wata fashewa ta kashe akalla mutane 31 a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Fashewar ta auku ne yau Lahadi a garin Damboa, babu kungiyar da ta ɗauki alhakin harin nan da nan. Ana ɗorawa mayakan kungiyar Boko Haram alhakin hare-haren bom da ake kaiwa a yankin a lokutan baya. jirgin ruwan kungiyar likitocin agaji na ƙasa da ƙasa doctors without borders da ake kira aquarius da ya ceto bakin haure a mashigin tekun libya makon da ya gabata kuma kasashen italiya da malta suka hana shi tsayawa a gabobin tekunsu ya isa gabar tekun kasar spain yau lahadi jiragen ruwan italiya biyu kuma suka yi masa rakiya jirgin ruwan da ake kira da tilo da ke dauke da waɗansu bakin hauren da ke jirgin agajin na aquarius ya isa yau lahadi da asuba yayin da ake kyautata zaton jirgin orion zai isa wurin a lokaci na gaba likitoci sun ce bakin hauren da suka tagayyara suna kuma cikin matukar damuwa sun sami kyakkyawar tarba da alamun barka da zuwa da aka rubuta da harsuna daban-daban. To madalla masu sauraro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu. Wadda ta ni gabatar da shirin da kuma Chubahiro Jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniya Manayo Mr. Santos. Nisar fili hashin kuma da ke cewa a huta lafiya. Salamu alaikum.